Assalamu alaikum mai saurari barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da kwa cikin wannan tasha ta mai albarka kamar da inda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na a tsakanin soyayya ashirin da ya gabata mun tsaya babi na ashirin wajen da karta ta shi sannan ta matsa kusa da shi ta shafa sajen shi bude ido ya tare da kama hannunta ya sumbata hannun yana murmushi ya ce sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin tun ci gaban labarin babi na 21. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na baki izinin zaki iya tafiya kar a neme ki. Wani irin rausayar da kai mami ke ta ce godiya nake mai gida. Har bakin kofa ya raka ta ya bude mata kofa ta fita tana mai murmushi ta cikin gida. Guda ƙawayenta suka shiga yi suna mata kirari. Anisa sai daɗi take ji kamar za ta mutu. Haka aka wani sai bayan magariba baki suka fara tafiya. Anisa ta gyara gidan ta amma ta je ta wanka da ruwan turare da na 'yan magungunan da ta haɗa ma kanta. Dan dadi ya bata kuɗi da su ta sai sai abin da take bukata na gyaran jiki. Washe gari ko da gari ya waye daidai da tsinke Anisa bata bari amma ta daga ba ita ta gyara ko ina ta haɗa ubansin abinci a babban tukunya dan ta san an jima kaɗan za su yi baƙi. sannan ta hura wani wucin ta ɗaura ruwan wanka kafin ta wuce ta shigo ɗaki ta yi wurin ammi kallon ta amma ta ce sako hijabi ki je wajen maman aisha ki kira min ita so na nake ragowar abincin nan da babanki ya kawo a yi biki da shi duk ta zo ta kwasa ko gyaɗa mata kai a nesa ta yi ta ce za ta ji daɗi sosai kuwa amma dama babansu yanzu baya aiki hijabi ta sa ta je ta kira maman aisha tare suka dawo ita ta wuce kicin ta daidai yadda maman aisha ke ta gode ma'ammi har da kokanta girkin ta karasa ta je ta yi wanka ta dawo daki dama ta riga ta ajiye kayan da za ta sa sai gayu sosai yau ma lace ta wa peach waye ga an samu lace daban-daban kyau ta wuraren bayan la'asar ɗin kamar yadda dadi ya faɗa motoci suka cika anguwar kamar za a zo ɗaukar budurwa mammace ta zo da kawayenta guda uku suka shigo ɗakin keɓewa ta da ami da ta ji tana so sosai don kallo ɗaya kacal ta mu'amma ta san za ta fi sauran matan dadi hankali ta shirya ammi ta sa mata alkyabba akan haɗaɗɗen lafayar da ke jikinta sannan aka haɗu da ƙawayen amma yan anguwa aka kai amma mota mamma ta turo bodyguard ciki nisa na nuna musu kayansa da za su kai mota akwatunan su ɗaya da yan abubuwan da suka tattara duk suka daga da shi ta ɗauko dogon hijabin ta harka ƙasa ta sa da takalminta mai kyau ta kulle gidan ta jefa ki ɗin a jaka ta zo da sauri motar da aka sa amanta a ciki mamma da ta ji tana son anisa ta ce zo ki zauna wajen mamanki da sauri ta zo don dama ta fi so ta zauna wajen anni ba ɗayan motan ba motan daga amma sai mamma sai kuma ita ƙawayen mamma na motan farko su kaɗai sai motan ƙarshe kuma ƙawayen amma ne aka ɗau hanyar titi abuja anisa sai kalle-kalle take oh yanzu za su koma new gidansu ne a gaban wani katafaren tankame gida da sojoji guda uku ke waje aka yi hon wani soja daban daga ciki ya buɗe musu kofa suka shiga tun daga gate anisa ke kirga manya-manyan flats ɗin da ke ma keken compound ɗin ba ta taɓa ganin haɗaɗɗen gida haka ba ko gidan da ta je kwanaki ta yi lalle albarka babu kowa a tsakar gidan sai dai kofa da ta ga ana bubuɗewa kamar an haɗa baki ana lalle kowa. a parking space aka yi parking da sauri direban ya fito ya zagayo ya buɗe musu ita dai anisa sai kallon ikon allah take Mamma ce ta fara fitowa ta kalla a Anisa da ke murmushi. Bakinta ya ƙi rufuwa ta ce, Fito dauta. A hankali a Anisa ta fito da kafar damanta da ke cikin safa ta ijiye a kan interlock ɗin da ke ƙasan gina. Wani irin faɗuwa gaban ta tare da wani irin sanyi da ta ji ya shiga tun daga ƙasan kafan nata har zuwa brain ɗinta. Menene dauta? Tambayan mamma ya sa ta dawo daidai. Murmushi ta ce, Ƙashina ne ya yi kara kaskas momi. Ɗan dariya mamma ta yi ta ce gajiya ne kin aikata sai ya sa. An jima kafin ki kwanta sai ki wanka da ruwan zafi za ki ji daɗi. Gyaɗa ma mamma kai ta ta fito ga baki ɗaya wani irin iska ne ta jiya kaɗa. Har sai da ta ya shiga rawa ga sanyi da ya ziyarci kowane gaba na jikinta. Fito da amme mamma ta yi amma ta fito daga motan. Wani irin guda mamma ta saki kamar da biyu ta yi gudan. Ƙawayen Amma suka fara waƙe ƙawayen mamma na amshi. Suna tafi akai hanyar filas ɗin Ammi, ita dai Anisa na gefen ammunta. Rauda da ke falo duk ta ƙosa ya fito ta kalli mamansu da ta yi kini da rai ita da Hajar suna leƙe ta windo ta ce, Mama please ki bari na je na sabuwar matan dadi. Na kuwa mama ta mata ta ce in kin isa ki ba take gani mai baƙin hali mara mutunci yarinyar da ba ta kishin uwarta. Saba baki ta ta wuce fu ta yi ɗakin ta cike da fashi da cin haushin mamansu. A bakin Kofar flat ɗin Ammi, mamma ta tsayar da kowa ta kalli ɗaya daga cikin ƙawarta da ke riƙe da wani buta irin butan daɗin nan na silba da ke cike da ruwa ta ce, Kawo butan Hauwa ta yi alwala sai a shiga ɗaki. Amma suka ba butan a hankali, amma ta tsugunna ta fara alwala ana buɗa ana waƙe. Sai da ta gama tas sannan aka sa ta yi bismillah aka buɗe ƙofa ta shiga da kafar dama. Kasa kulla baki a nisa ta da ta ga ɗakin da aka ce na amman su ne. Ɗaki ne mai bene fa a tsakiya. Inna lillahi komi na ɗakin sabo fil ga ƙamshin furnitures nan ko ina. Ƙawayen amme ma kasa shiru suka yi sai ma sha Allah ake. A zuciyoyinsu suna ashe sai sa take aure jira take sai ta zaɓa ta kuma darje. Wannan gidan arziki haka dole ta yi zaman kusan shekara sha tara ba aure. Ga shirin yanzu ai ya biya ta ko allajin Allah ki ce bana sai maka su riƙayya da yarta sama suka yi da ammi yayin da ake shigo da kayansa ciki har ɗakin ammi suka kai ta da ya ji kaya ga wani limtsi gado royal mamma ta kama hannun anisa suka fita daga ɗakin ammi su biyu kacal wani ɗaki da ke kallon na ammi ta buɗe ɗakin ya ji kaya ga fenti baby pink ta kalli anisa da ke kallon ko'ina ta ce ga ɗakin kinan wani irin ware manyan idanuwanta Anisa ta ta nuna kanta ta ce, Yanzu wannan haɗaɗɗen ɗakin ne na momi. Gida mata kai momi ta ta ce, Ina ki ne dauta. Wani irin rinko mai mamma Anisa ta tana tsalle ta mamanta ta saba da matan da kyau ba. Tsabagen murna ta ce, Na gode, na gode momi kin ji. Sai kuma ta saki kuka sosai mamma ta ji Anisa ta burge ta. Don ita ma kamar dadi take, tana son appreciative person komin kankanin abu ka nuna kamar an maka kyautar makka ne abin na mata daɗi hannu ta sa ta share hawayen da take ta ce meye na kuka so kike mamanki ta shiga damuwa da sauri ta girgiza mata kai ta ce momi daɗi nake ji am happy amina tana yin murna kina santa kuma abba na santa jibi gidan da kuka bamu sai yasa nake gode miki mun gode sosai momi kindi Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi rungume ta momi ta yi kaɗan sannan ta sake ta tana kallonta kamar mai tunani sai ta ce kin san menene da sauri anisa ta girgiza kai mamma ta ce zan miki kawa ko da yake bari in ce na miki kawa ta ce sunanta ihsan ita ma shekarun ku ɗaya zan taho da ita nan gobe ai zaki danga zuwa gidana hutu ko Da sauri ta gyaɗa ma mamma kai ta ce, zan danga zuwa moni. Good, yanzu ki daina kuka, zo mu je mu koma wajen maman kikinji. Murmushi ta ta ce, to mamma. Ta ce, to a tura hijabin mana ustaziya, ai an zo gida ko? Gyaɗa ma mamma kai ta yi ta zara hijabin tare da linkewa ta ijiye kan gado. Duk mamma na kallonta sai ta ji a nesa ta kara burge ta. Abinda Ihsan bata iya ba kenan, ko me ta cire daga jikinta sai dai ta yi. hannunta ta kama suka wuce suka koma ɗakin amman ba a jima ba mamma ta fito ta sauka ƙasa ɗan kiran dadi ta sanar da shi matan shi ba su kawo masa abinci ba ga baƙi ko ruwa ba su kawo ba faɗa dadi ya dinga yi don ya faɗa masa sai har da ijiye musu kuɗi haƙuri mamma ta bashi ta ce ya share su yanzu za ta sa ƙawayenta su dafa ita da ƙawayenta ta tattara suka yi sto ɗin gidan suka shiga girki mai rai da lafiya Wuraren takwas na dare dadi da Aliyu suka shigo gida. Ganin Aliyu zai yi hanyar fat ɗin shi yasa dadi ya ce, Mu je yaro na ka gaida sabuwar mom ɗinka. Ya tsina fuska ya a hankali ya ce, Ba yau ba dadi. Mutane sun yawa a sashen, kuma ina jin ciwon kai ina so na ɗan kwanta. Fuskan shi dadi ya shafa ina kallon shi kamar mai son gano wani abu. Cike da damuwa ya ce, ga gana, kana lafiya dai ko? Murmushi ya kakalo ya ce, "E eh, dadi lafiya na kalau, bari na je na yi bacci." Ina gaisuwa ga sabuwar mam ɗita. Gyaɗa mai kai dadi ya ce, "Ina son ka yaro na." Murmushi Aliyu yayi ya ce, "Ni ma ina son ka tsoho na." Ya wuce da gudu. Dariya dadi yi cike da son shi ya ce, "Za ka ci gidanku ne, ni ne Olman ɗin?" Ya juya yana tafiya ya ce, "Ka ga min yaro in ƙaro amaryata yana ce min tsoho?" ya ci gaba da tafiya yana kiran namban mamma ba ma ta amsa ba ta fito ta zo wurin shi kudade masu yawa ya bata ya ce gashi nan ki ba mu waɗanda suka zo motoci na jiran su su fito a mai da su gida a hankali ta ce to yaya ni ma zan wuce gobe zan zo na ma anisa alƙawarin ƙawa so zan kawo mata ihsan dariya dadi yayi ya ce i see shikenan Allah ya kai mu gobe ki kaɗo min wannan mai kunnen ƙashin dariya mamma ta ta ce abdul shi zan ma saka ya tuko mu da sauri dadi ya ce kafin ki wuce ki kawo min raƙayya da anisa ɓangare na zan haɗa su na musu magana ne da sauri mamma ta ce to yaya ta wuce ta yi hanyar flat ɗin ammi shi kuma dadi ya wuce flat ɗin sauran matan shi yana faɗa masa a zo sashen shi har da yara sannan ya wuce fat ɗin shi wanka ya shiga yi da ruwan zafi sannan ya shirya cikin simple jallabiya fara mai kyau da ya dan fito da leɓen shi ya fefesa turare jin hayaniya a falon shi na yara ya sa ya gane sun soma zuwa Karasa shiryawa ya yi tsaf ya ɗago farar hulan kwankwasa ka ji hadisi ya sa sannan ya fito daga bedroom ɗin shi ya sauko ƙasa yana kallonsa da sauri ƙananan yaran shi na wurin amaryar shi amna da ashna suka rugo da gudu oyoyo dadi murmushi yayi tsugunna ya dauke su dukansu sai jin geman shi suke yana murmushi yana satan kallon duka matayen nashi da suka zauna akan manya-manyan kujerun nashi kowace ta yi kicin kicin dare a dole an musu kishiya barin ma amarya dan murmushi ya kalli yaran shi sarauda da sahajar da sauran yaran da suka dan tasa duk suna zaune a ƙasa akan makeken kafet ɗin wasu na wasa wasu na hira ƙarasawa ya zauna akan kujerun wacce take nashi ne babba yana wasa da yaran suna dariya rauda na murmushi don ita bata ga rashin son su da dadi ba ya yi ba da maman su ke faɗa wai aliyu kawai yake so a ran shi ita bata ga hakan ba yana son su yana son duka yaran shi don ko me suke so yana musu yana wasa da su aliyu maraya ne ba su son shi ba su kula da shi ba sa ba shi abinci sun tsane shi ba dole ya kula da shi da kanshi ba ci gaba da wasa yaran dadi yayi daidai yana jira ya ji any of matayen nashi wata ta gaishe shi amma ba su gaida shi ba sai kumbura-kumbura suke yi cikin fushi mamar sarauda ta ce waiwa muke jira ne haka ake bata mana lokaci cikin fushi da ƙunar rai amarya ta ce gane neman fa ta taya ni tambaya ai an shanya mu sai ka ce kayan wanki ko yar gidan sarki muke jira ai sai haka baki dadi ya bude zai yi magana mamma ta bude kofa suka shigo ita da amma da ke sanye da hijabi har kasa sai anisa ita ma sanye da hijabinta har ƙasa tana gefen ta har wajen kujera mamma ta kawo amma da dadi ya bi da kallo ta ce ga kujera ki zauna zama amma ta yi a hankali ta ɗanɗako kanta ta kalli dadi da ke kallonta cike da natsuwa da tsantsar girmamawa ta ce ina yi ne alhaji barka da dare har wani irin lumshe ido dadi da amma ta gaida shi muryan tana ratsa kowane ɓangare na jikin shi Kafin ma ya ba ta amsa, ta juya ta kalli sauran matan don kallo ɗaya ta musu ta gane mata dadi ne ta ce, Ina yinin mu? Zama Anisa ta yi gefen kafar amma ta ce, Ina yini abba? Murmushi sosai abba ya ce, Lafiya laudauta na, ya gajiya. Cike da kunya tana kare fuskarta da hijabi don ɗakin da mutane da yawa ta ce, Alhamdulillah. Sannan ta kalli matayen da amman ta, gaida ba su amsa ba ta ce, Ina yini? Dan gajeren tsaki mamar rauda ta ja har ran shi dadi ya ji tsakin. Bai ce komi ba, ya san dama ba za su amsa ba. Ya kalli mamma da ta tsaya kallon komi, ya ce sun wuce? I e, sun wuce yaya, ni ma na tafi sai da safe. Na gode. Hannu rauda ta ɗaga ma mamma tana murmushi ta ce mamma sai da safe ki gaida min da Ihsan. Murmushi mamma ta yi ta ce za ta ji rauda ta buɗe kofa ta fice. Ajiyan zuciya dadi ya sauke kafin ya gyara zama ya bude taro da addu'a. Sannan ya kalli yaran da ke zaune kan kafet din ya ce yara na. A tare suka amsa dukansu. Na'am dadi. Murmushi sosai ya ce na kira ku nan ne saboda na nuna muku sabuwar momi ɗinku. Sunanta momi Aliyu ko kuma ku ce momi Anisa. Duk murmushi yaran suka yi suna kallon fuskar Ami da ke ƙasa banda Hajar da ta yi kinin kinin da rai. ganin yadda suke murmushi dadi ya ce ga anisa nan yata ce ita ma sannan yar uwar ku ce ina so ku haɗa kai ku so juna banda fada kuna ji da sauri duk suka gyaɗa ma dadi kai murmushi dadi ya shi ya san allah ya ba shi yara na gari amma iyayensu suke ɓata mishi su a hankali ya ce ku tashi ku je ku gaida sabuwar mam ɗinku da sauri suka tashi har ana rigar zuwa murmushi amma ta rungume su tana shafa kansu sai gaishe da ita suke yi Mama Aliyu ina yi ne? Mama Aliyu ina ne? Haka suke ta gaida ta, Rauda ma ta zo tana murmushi ta ce, Sannu da zuwa momi. Murmushi an ta ta shafa fuskar ta ta ce, Na gode ‘yata. Hajar ma ta so ta yi ba yabo ba fallasa ta ce, Ina yi ne Mama Aliyu? Lafiya lau mu ta amsa ta ganin yadda ta gaida ta da kyar. Sannan duk suka koma suka zazzauna. Murmushi dadi ya kalli amu ya ce, dukansu na ne su goma sha tara ne rukayya ya kalli yaran ya ce to duk ku tashi ku tafi ku kwanta zan yi magana da iyayenku tashi suka yi a hankali har da anisa da rauda ta miko mata hannu don tun ɗazu da ta shigo take kallonta ta gane ta ita anisa ba ma ta gane ta ba har yanzu don ranar da ta ganta ta yi buzu-buzu murmushi anisa ta yi dadi na ɗan dariya ya ji ya ƙara rauda suka fita daga ɗakin Mama abin bayan Rauda da harara suka rufo kofar. Gyara zama dadi ya zai yi magana, amarya ta ce, An sa ‘ya'yanmu sun gaida ta, amma ba a saka ‘yarta ta gaida mu ba, tun yanzu an fara san kai. Da hannu dadi ya nuna ta cikin kakkausar murya ya ce, Zainab ki shiga ta yi ta yanki lasta wani. Ya maganan babu alamun wasa a tattare da shi. Hakan ya sa kowacensu ta hidiya abin da ke ranta. Dadi ya shiru yana kallon su kafin cikin fushi ya ce, Da ta shigo ta gaida ku kun amsa mata ne? Anyway ku ba a hankali in ba haka ba zan yi mummunan saba maku. Dan shiru yayi tare da saukar da kanshi ƙasa kafin a hankali ya kira Ammi. Ruƙayya a hankali an ta dago kanta ta ce na'am Alhaji. Nuna su mama yayi ce ga mata na Karima ita ce uwar gida sai Amina mai banta sai Zainab. ya nuna amaryar shi ce ita ce ta uku ina so ki ba su girman ban san neman fada da hayaniya kwana biyu ne ake amsar girki ba a girki general girki a gidana kowace tana girkin ta daban Don ban san tashin hankali da korafi duk randa nake ɗakin ki sai ki yi da ni kowace ina sa mata abinci a ɗakinta. idan wani abu ya ƙare ba a riga an kawo ba akwai general store a nan tsakar gida za ki iya duba in akwai abin da yake bukata sai ki ɗauka ina so ki zama mace mara hayaniya mara faɗa da kowa ki kare mutuncin kanki da namijinki ko me aka miki ki faɗa min kafin ki ɗau hukunci kin ji ruqayya gida mai kai amma ta ce insha Allah zan kiyaye duk abin da ka ce Alhaji Allah ya taya ni ya kuma yi min jagora murmushi yana kallon ta yace amin sannan ya kalli sauran matan shi yace ga yar kanwar kunan sunanta da kayya na baku ita amana ku haɗa kanku ku yi bautan aure ku kwantar min da hankalinku ku haɗa kan yarana ban da faɗa da hayaniya Allah ya muku albarka dukanku idan da mai magana za ta iya yi da sauri amarya tana kumbura-kumbura, ta ce yanzu kwana nawa za ka yi a wurinta kafin ka dawo wurinmu dan murmushi dadi yayi ganin yadda kishi ke cinta ya ce kwana uku insha Allah maman sarauda cikin ɗaura fuska ta ce wannan yarinyar kuma fa da muka gani Cikin ɗaura fuska dadi ya ce ‘yata ce ita ma, sunanta Fatima ana kiranta da Anisa? Da wata magana ne? Amina matar dadi ta biyu ne ta ce, Ba dai makarantar da ‘ya'yanmu suke zaka saka ta ba dai ko? Cikin kakausar murya dadi ya ce, Anisa ‘yata ce, ba ki da ikon da sake faɗa mun yadda zan yi da kuma ta yaya zan bi da yarana. duk inda na sa ta wannan ba matsalan ki bace da dai ba da kuɗin ki nake biyan kuɗin makarantar ba za ta ƙara magana dadi ya ɗaga musu hannu alamun su yi shiru kafin ya nuna musu hanyar ƙofa ya ce za ku iya tafiya tashi suka yi fu suka fice suka bugo ƙofar a hankali dadi ya tashi daga kan kujeran ya koma kan kujeran da amma ke zaune hannu ya sa ya ɗago ta murmushi ta sakar mai mai taushi ajiyan zuciya ya sauke ya ce ki yi haƙuri da ƙayya ki haƙuri da ko mai mata na za su ce na san kalamansu suna yin su ne kawai saboda kishi ki haƙuri kinji murmushi amma ta ta kama hannun dadi tana shafawa a hankali ta ce kar ka sake ban haƙuri ko ɗaya ban damu ba hasali ma godiya zan maka na gode sosai da ka tsaya a matsayin mahaifin anisa a gaban kowa abu anisa murmushi dadi yayi ce ni mahaifinta ne so karki yi tunanin wani abu a kai da zan ma 'yata ummu aliyu a hankali ammi ta rungume shi tana murmushi bayan ta yi shafa murya can ƙasa ya ce anisa ta iya kwana ita kaɗai gyaɗa mai kai amma ta yi murya can ƙasa ta ce um murmushi dadi ya ce tashi to mu je mu mata sai da safe murmushi amma ta yi ta ce to allah ja zamanin mai gidana tashi dadi yana murmushi ya daga ta yana rike da hannuwanta suka fito daga fat ɗin shi suka yi fat ɗin ammi anisa ba ta falo hakan yasa suka yi sama a tare ita da dadi suka shiga ɗakin Anisa har ta kwanta ta fara gyangyaɗi ta rufe da bargo don ƙarfin AC ya masa yawa. Yanda ta ne ya sa dadi ya ce lafiya Anisa ko zazzaɓin ne. Da sauri ta ce abba sanyi nake ji. Dariya dadi ya rage ac Amma ta zauna kusa da ita ta shafa kanta ta ce sai da safe zan tafi bangaren babanki a can zan kwana. Murmushi Anisa ta yi ta ce sai da safe Amina ta kalli dadi da ya tsaya yana kallon su. Sun bala'in burge shi sosai ta ce sai da safe abba na. murmushi dadi ya karaso wajen ya ja hancinta ya ce sai da safe yarinyar abbanta tashi amma sai ta gyara mata bargon dari ya kashe wutan ɗakin suka fito tare da rufe mata kofan so mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya